This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. mai yiwuwa ne abokan hamayya a zaben amurka da ke tafi mataimakiyar shugaban kasar kamala harris da tsohon shugaba donald trump sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da yadda isra'ila ke gudanar da yakin ta a gaza a lokacin da suka gana da prime minister benjamin netanyahu a lokuta daban-daban a cikin wannan makon yayin da take nanata goyon bayan isra'ila na da 'yancin kare kanta daga iran da kuma mayakan da ke samun goyon bayan iran ɗin da kuma yin allah wadai da hamas a matsayin kungiyar ta'addanci haris ta yi kira da babban murya akan a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba kamar yadda na faɗa wa prime minister netanyahu lokaci yayi da ya kamata a kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a cewar harris a ranar alhamis a yayin wani jawabi da ta yi bayan da ta ɗauki hoto da netanyahu inda ta yi magana ba tare da noke-noke ba amma a cikin ladabi Kalaman da Harris ta yi sun sha bamban da kalaman da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi, wanda ya dora alhakin rikicin da ke faruwa a gabas da tsakiya akan gwamnatin Biden, sannan ba tare da bada wata hujja ba ya yi kirarin cewa zai gaggauta warware rikicin Gaza idan aka zaɓe shi. Abin da ya faɗawa manema labarai kenan da suka tattara a gidansa da ke jihar Florida a jiya Juma'a a yayin da ya gana da Netanyahu. A gefe guda kuma a jiya Juma'a da kakkausan lafazi 'yan majalisar dokokin Isra'ila masu ra'ayin raƙau saka caccaki mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris saboda kiran da ta yi na a tsagaita wuta a yakin Gaza da kuma bayyana damuwa akan yadda al'ummar Gaza ke shan wahala bayan ganawar da ta yi da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House. Harris wadda a yanzu ita ce 'yar takarar shugaban kasa da ke kan gaba a jam'iyyar Democrat bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a wannan shekarar a farkon makon nan. Ta ce Isra'ila na da 'yancin ta kara kanta kuma yadda za ta yi hakan na da muhimmanci. ministan kudin isra'ila bazalel smotrich mai ra'ayin rikau ya caccaki kalaman harris ta shafin sada zumunta na x yana mai cewa yin kira ga isra'ila akan ta tsagaita wuta a gaza tamkar neman isra'ila ta miƙa wuya ne to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rattaba hannu akan yarjejeniyar dakatar da yakin da ukraine ke yi da rasha tamkar kulle yarjejeniya ne da shaidan a cewar wani babban mai ba shugaban ukraine vladimir zelensky shawara yayin da ake kara matsin lamba ga kasar akan ta nemi kawo karshen yakin da aka shafa sama da shekaru biyu ana yi yarjejeniya akan dakatar da yakin za ta ba shugaban rasha vladimir putin damar samun lokaci ya karfafa sojojinsa daga nan ya bude wani sabon babin na yaƙi wanda ya fi muni abinda mikhailo podolyak ya faɗawa kamfanin dillancin labaran associated press kenan idan kana so ka kwalla yarjejeniya da mugu wanda zai ja ka zuwa wuta to sai ka yi haka rasha take a cewar podolyak a lokacin da aka yi masa tambaya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya don ukraine Kasar da dakaranta ke gwabza kazaman fada da sojojin moscow a gabashin ukraine Iyalai da ke cikin juyayi da alhini sun cika gidaje a wani ƙauye da ke kudancin ƙasar Habasha a jiya Juma'a don yi wa 'yan uwansu da suka mutu sakamakon mummunar zabtarewar laka ban kwana yayin da hukumomin ƙasar suka sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki uku. Zabtarewar laka da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa a karamar hukumar Ken Chusacha Gosdi ta kashe akalla mutane 257 a cewar hukumar kula da ayyukan jan kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta OCHA a jiya Juma'a inda ta ambaci hukumomin yankin amma ta yi gargaɗin cewa adadin mace-macen ka iya kaiwa 500. Wannan dai ita ce zabtarewar laka mafi muni da aka gani a tarihin kasar da ke nahiyar Afirka inda masu aikin ceto ke ci gaba da neman gawarwaki. Hukumar OCHA ta ce ta yiwu abubuwa su ƙara muni. Kakakin hukumar James Lark ya ce yayin da ake hasashen samun ƙarin ruwan sama kada a yi mamakin ganin aukuwar irin wannan bala'in a Habasha. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya. An gari lafiya. Lafiya kalau mara Grace da fatan. An lafiya an tashi lafiya. Lahiya lau mun ka tashi wallahi. Lahiya lumul. Lahiya lumi wallah. To ba da ya yanayi kun sha ruwa wannan makon. A gaskiya alhamdulillah yanayi ya dan inganta gaskiya an dan samu dan sassaucin zafin nan. Ah, ana ma magana to a amurka na sanyi na wannan mako me ya dauki hankalinka to malama grace amurka abin da ya dauki hankali wato duk bai kai kaman a wannan wani abin da wasu masu sharhi suke gani kamar wani babban darasi ne ga siyasar kasashe musamman masu tasowa a rufaɗin duniya kuma musamman kasashen na nahiyar afirka yadda za a ce shugaba wanda yake kan mulki taba wa ko kuma amin saboda matsin lambar da aka yi masa saboda wani dan cikas da aka gani aka nemi ya sauka kuma ya amince ya sauka kuma ya faɗa cewa ba wai bukatar sace ba a'a yanzu ana magana ne ta bukatar 'yan ƙasa don haka ya karba wannan eh, ya karba eh. wannan eh. kuma ya sauka wanda ke ga wato kusan akasin abin da ake samu ne musamman a nahiyar afirka malama grace inda yanzu haka akwai shugaban ƙasar da ya kai shekara inda wani abu kuma an ce har yanzu wani ma yake ya eh, kara kuma yana nima ya kara <laughs> ta ke ga <laughs> eh kaga na bayanin eh, ni kuma wani kuma daga cikin abin da ya dauki hankali na akan wannan batu da kai dauko mm. shine a jawabin da ya o kasa bayan ya janye tukuna ka san. aka yi dan mm. kwanaki kafin ya jawabi ga kasa ya gaya musu dalili shi na janyewa ko eh kwarai da gaske a cikin a cikin jawabin shi nan sai ya nuna ya bayyana cewa ya ga lokaci yayi da za a janye a ba matasa ba sabbin jini ba eh a ba sabbin jini to wannan shi ma ya ɗauki hankali na kware a cikin wannan jawabin kwarai da gaske to Allah ya sa kuma ya zama darasi ga kasashen mu na nahiyar Afirka inda su ma muke fama da irin wannan wato abin nan kalubale na masu shekaru sun mamaye abubuwa ta yadda matasan mu ga sunan su kuma sai ana ta yin abubuwan da su suna ganin ba su dace da kwakwalensu a su na matasa masu tasowa ba. To, to Allah Allah Allah ya bamu fahimta Allah kuma ya kara mana ci gaba a ƙasashen mu. ka sassauta mana musibar da ta faɗo mana rayuwa ta sauya mana Allah ka inganta mana talaka nan raka shi ba dai yau in Allah ya da za mu sallama da shi ko eh na bifiya sinanik yana nan bai tafi ba in Allah da yau za mu kawo masu sauraron mu karashin tattaunawar da muka yi da shi eh kamin kamin mu yi ban kwana da shi a yau in Allah ya da eh mun nufi wani zangon ko kwarai <laughs> eh, da gaske <laughs> to na san yana yau kai kake da kake gayyata mu bukukuwa eh gaskiya ne malama Grace bari mu mika sakonnin taya murna na farko a nan Amurka inda muke son kuma muke fatan mika sakon taya murna zuwa ga iyalan alhaji amin muhammad umar mula sarkin kotokoli na amurka ta arewa wato north america kenan da kuma alhaji malam bawa da alhaji suleiman musa saboda daurin auren 'ya'yansu da za a yi jawaz muhammad amin da kuma rayyanatu suleiman bawa wanda in allah da za a yi shi a yau asabar din nan da karfe hudu da rabi na yamma kenan a masallacin alharam da ke unguwar bronx a birnin new york da fatan allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuriya ɗaya ba sai kuma a najeriya inda za mu taya iyalan marigayi malam muhammadu danfari yakubu sanyinna da marigayi alhaji abubakar baraye na. su kuma bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi wato yusuf muhammad sanyinna da kuma amaryarsa gimbiya masuda bello sanyinna wanda za a yi shi a yau din nan a kofar gidan malam aliyu baraye sanyinna da ke sabon gari a garin na sanyinna wato ta karamar hukumar mulkin tambuwal a jihar sokoton najeriya da karfe biyu da rabi na yamma za a gudanar da wankin ango a gidan malam mudassir muhammad sanyinna da ke unguwar nasarawa a garin na sanyinna shi kuma da karfe hudu da rabi a da fatan allah ya ba da zuri'a ɗaya ba kuma ya albarkaci wannan aure ma dai za a goge wuya bayan bayan an ɗaura auren malama grace za a yi mai wanka amma ai za a wanke ango sosai <laughs> malam yusuf za a wanke ango yusuf ma Muhammad insha Allah muna taya ka murna da wannan yanzu dai sai da soso da sabulu tun da an hana wankan naira a an hana wankan naira amma dai dai hana ayi mai wanka da sabulu da susu sannan kuma a sa mai alkebba kuma a daura a nada mai a nada mai rawani kin zan wani nadin sarauta ne za a yi maka Allah sa an ya dace to amin sun mu amin malama garis a karshe sai kuma iyalan inji injiniya sarki abdullahi da kuma alhaji jazuli usman gaya su kuma muna taya su farin ciki bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi wato zaharaddin jazuli usman da kuma fatima sarki abdullahi wanda za a yi shi ma a yau asabar dinnan wato da karfe goma sha ɗaya da rabi na rana a masallacin wudilawa daura da ke central office jihar kano a birnin na kano tare da fatan Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya ba su zuri'a ɗaya ba saliha. Amin to lallai ko ka raba mana eh, eh, eh, a amin da ake cewa ka raba mana hankali an ce rago ya iya. Mu wanne za mu je wanne za mu je a shekan lallai za a yi bukukuwa na sanyi na to Allah ba da zaman lafiya da albarka. A gaskiya to amin sun ma'anin malama Grace. Muna an kuma mun kuma samu karuwa muna tuna ai muna taya abokan abokin aikin mu eh, a kara gana Hamza Adam murnar yawa saboda karuwa da ya samu eh. Allah ya raya ta Allah ya ba eh, lafiya da karfin jiki Allah kuma ya ba iyayenta ikon kula da ita. To malama Kuma bari ka eh, gaisuwa fata alheri daban gajiya da kuma godiya ga dukkan waɗanda suka karrama mu suka rufa mana baya a lokacin jana'izar yar uwanmu Ladi Banyame mai gari wanda aka yi ranar Lahadi a Bauchi muna godiya kwarai da gaske Allah ya sa kowa ya isa gida lafiya Allah kuma ya kyautata namu karshen duka. Amin sun ma'amin To bari mu shiga zangon gaishe-gaishe ko waɗanda muka samu ni bari in fara da wannan da ke hannu na waɗanda suka aiko mana sako ta wannan hanyar sadarwa ta zamani WhatsApp. Muna mika gaisuwar fata alheri ga Baba Malam Riga da Ina Mairi da Gajere Shehu Barbarejo da Jibrin Altine sai Nura mai Kemis da Abu Cansa da Sani Dan Umma sai kawo Malam Isa da Ladan Malam Lawali sai Balankwa da Bala Bature da Atiku Headboy da Mande Kati na kowa sai Alu Roja da Malam Lawal Ika da dan talo dan dada da dan ladi kundumi da umaru mugu muguwa tofa gaiso fata alheri <laughs> daga zuwa ga dada london boy da faruku roƙi da sani abacha sai malam madugu dan malam sai kuma yakubu mai aski badaraka jihar da magaram jamhuriyar nijar da fatar an tashi lafiya to dan masanyin na To Malama Grace a bari mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan an shiga karshen mako lafiya zuwa ga malamin makaranta ya wuri da Aminu Ya'u na bayan UBA da kuma Limam a Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na Moda da Khalifa Atiku Abubakar mai suna da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai maganin ido kauran na Moda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran na Moda haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga honorable hafizu balarabe gusau da husaini gote karasuwa da alhaji mele yusuf fari da malam abu kaura mutum abun tsoro ne sai liman sani bingire mai walda da hassan hos mai foto kauran na moda da ibrahim ismail manaja da malam nura bala a vice principal na kauran namu da secondary school sai kuma alhaji wato ibrahim suleiman saisi sai dr abubakar rabi rabi'u magami bakarifa da wato muhammad salihu kauran namu da jihar zamfara baban abdulsamad gaisuwar fili a bar ya wuce zuwa ga mace direban keke lago karamar hukumar darazo a jihar bauchi da shehu adamu rijau da yahaya danno azare da lawan bin hambali dan silba sokoto da umar yahaya wato umar saya-saya albasu da sani mai lange-lange ya wuri da alhaji amadu kakkai sarkin fatar katagum talban da rajiya da alhaji dada sarkin fawon ajiyar katagum da kuma haruna muhammad katsina sai honorable alhaji shafi'u madawaki inono da malam dan juma katsina da hajiya maryam kasim abubakar iya ummi elegance sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa da fa'ilu Ladi mahuta da mutanen garin damari da ke karamar hukumar mulkin birnin gwari a jihar kaduna da aliku auta kafinta yalwa ginda akwati barikin ladi a jihar platon najeriya da kuma inuwa gwatai gamau toro da lawal bin hambali dan sulba da ado salati goma ga annabi rijau da sani mai lange langi a wuri da ishaya lamu dan masanin limuru a ƙarshe da bashir tela lafiyan bari-bari da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. grace bari mu kawo karashin tattaunawar da wakiliyarmu a kano baraka bashir ta yi da shahararren mawaki a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kannywood wato na zifi asnanik eh, ni ina son wakar da nake ce ko a ina ne in kace ce min in fito in yi zan iya ɗaukan abin magana in yi kuma ba tare da na san da za a ji kunya ko wani abu ba ita ce wakar ɗan malayan zaki saboda ina har gobe ina girmama rubutunta a saboda na samu kyaututtuka akan rubutunta saboda ni kaina da ne rubutun ina jin daɗi ina karanta rubutun so gaskiya ni ina kiranta da makandarita wata waka da nake yi ina wanda kake tunanin shi zai yi ma wata kilishi za ya saka cikin kunya zama na duniya a yi shi ban da sauri mai saurin zakatar da shi a hanya tsumagiya ta kan hanya ce sabuwa fyaɗe yaro ki fyaɗe mara kunya mai yai zafi ake so a yi kasdani sun manta rabbi ne mai wahadaniya kogi bai kun daɗi na tambaya ba kogi kaɗai ba har da ruwan mariya wanda da ita ce kaɗan mana yin baki lokacin ita ma ta zo da wani abu wanda mutane suka dinga ɗauka suna kwafa suna amfani da kalaman ciki misali ka ji amma wani abu sai ka ɗauko sai ka je ka gutsuro daidai wajen da ka je kake so sai kawai ka zo ka ɗaura saboda ita ma tana da irin wayannan kalaman a cikin ta to waƙar ban san tsoro ita ma waka ce wanda ita ma ina alfahari da ita gaskiya eh, ka ji ina ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shine ba wai na mutum ba Allah shi ne riba babba soyayyar Allah ita ce ai a gaba in wani yaƙi ka wani zai soka a gaba wani bai so ba wani ma bai tankawa take na shi ne bai gagari wannan wakar abin da ya sa na yi ta kawai na yi ta ne akan bilibi yadda da cewa kawai ka yi imani da Allah to fa gaskiya komai za ka ga kawai kafa karfinsa ko menene kawai amma ka yadda kai imani da Allah shi sa na samu ta suna ban san tsoron wannan shi ne gaskiya alhamdulillah na gode wa Allah ko da na zo ka waka ah, akwai wayanda nake kalla suna waka babu shakka amma wanda nake kalla na waka gaskiya kusan balarabe ne gaskiya ana ce masa sani ina jin waƙoƙinsa kuma suna birge ni mu kuma na nan afirka akwai in sangam gaskiya ina son salon yadda take rai da wakarta in a traditional way gaskiya to kusan wayannan zan iya cewa na kalle su kafin na fara waka farko abin da zan ce na timmawa shine alhamdulillah sunan ya zama branded name an san shi na zifa asmani abin da kuma nake so in kai nan gaba shine akwai wata makaranta da nake so in yi ta music kuma insha Allah yanzu na kafa ɗan ba kuma in Allah yadda na san zan kai da shi insha Allah wannan shi ne. kwarai da gaske baraka da bakonta sai mai mushi adabo kace ko? Ai a sai mai musu adabo mu ce to a sauka gida lafiya kuma muna fatan <laughs> nan gaba a cikin shirin wata rana. Za a sake wayo mu. Zai sake wayo mu in Allah ya yarda. To amman su mu sai kuma mun sai kuma mun yi wani bakon ko? Kwarai da gaske insha Allah. To da san yin yau labarin ku zan zan baka. To ina sauraren ki malama Grace. Ko kuka isa birnin Kano? Hmm, Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa ba irin kazafin <laughs> wato ne kin san kun shi cikin yi mana kazafi suke na san na wai Kano kuka je a'a kun je kashe kwarkwata ido to bari da yin saurara in ji ina jin ki malama Grace wai to wai wani bafulatani ne na yi na ya je birnin Kano hmm. sai yana tafiya sai ga yara suna hmm. ta sayan eh, alawar auduga eh, Kasan alawar auduga na ana yin ta kala-kala a yi eh. kala-kala dai ya eh. abun gwanin ban sha'awa sai yana gani wannan ya zo a bashi a leda wannan ya zo haka sai shi ma ya ce bari ya je ya ga abin da ake saidawa sai tambaya nawa nawa ne ake bayarwa aka gaya mashi ya ɗebi kuɗi ya bada. Eh. <laughs> Aka ba shi alawa auduga na sanyi na. To ko da ya ɗebi alawa ya yanko alawa auduga ya suka baki. Sai ya ji tarushi. <laughs> Sai ya ji tarushi. gama ba ce eh, kanawa shegu an <laughs> sun fara sai da babu an <laughs> sun sa tun da ya saka bai ji komai ba ya saka ya ji babu eh, har sun fara sai da babu mm. bafin ne ba irin ya je so ko sai ya tauna ya tauna yana ji wannan ah. abin da kawai sai ya ji shawal. Alama Grace wannan sharri ne kawai irin na gobilawa da kuma bari bari wannan sharri ne kawai amma amma kisa ai mu ba mu ba da bashi sai mun rama don haka za mu rama. <laughs> Eh, ka bi su ka bi su bashi ba ko mi zuwa Allah da ka rama insha Allah kwarai da gaske <laughs> to da gaba da dole na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Sani da ke zo mu tafi na sauriya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.